Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimani ya race tare da Ibrahim ka Almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 16 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya janar Ibrahim Badamasu Babangida ya yi kira ga 'yan kasar da su ci gaba da haɗa kai da haƙuri da juna domin ci gaba da kasancewar kasar wuri guda. Su ta haƙuri har su ta addu'a su ta fahimtar da mutane yadda zamantakewa take. Za kuma ku ji cewa cibiyar Noguchi Memorial for Medical Research ta Ghana ta haɗa hannu da Japan International Corporation Agency domin horar da ƙwararrun kiwon lafiya guda goma sha biyar daga ƙasashen Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya fasahar zamani ta ɗakin gwaje-gwaje. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wasu manyan fashe-fashe sun bararraka wani wurin ajiye makamai a yankin ruwan Crimea da ke ƙarƙashin ikon Rasha a yau dinnan talata. wanda hakan ya haddasa gobara har alatilas aka shiga kwasar mutane kimanin dubu uku da ke kewaye manya-manyan fashe-fashen sun auku ne a rumbun makamai da ke maiskoye karo na biyu cikin mako guda da fashe-fashe suka auku a wuraren da ke hannun rasha a yankin kasar da ta kwace a shekara ta 2014 rasha wadda bata ambaci waɗanda take zargi ba ta kira fashe-fashe na baya-bayan nan matakan zagon ƙasa sun aku ne bayan harin da aka kai makon jiya a sansanin jiragen yaƙi da ke saki inda har jiragen rasha tara suka lalace ukraine dai bata ɗau alhakin haddasa fashewar ta moscow ba to amma mai baiwa shugaban ukraine shawara mai kailo fataliyak ya tura saƙon tita mai cewa Karemiya da Rasha ta mamaye wurin ajiya ne kawai kuma mai cike da haɗarin fashe-fashe da mace-mace ga 'yan mamaya da barayi. Aikin kakkaɓe harkokin soji dai na gudana. Yau Talata Amurka ta ce tana nazarin ansar Iran ga tayin da kungiyar tarayyar Turai ta taimaka wajen yi ta maido da yarjejeniyar shekara ta dubi da goma sha biyar ta rage shirin nukiliyar Iran. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta karbi takardun martanin iran daga kungiyar eu kuma za ta baiwa kawayenta na eu din nata martanin kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran irna ya faɗi yau talata cewa wakilan iran wurin tattaunawar sun gabatar da matsayinsu ga eu kuma sun nuna cewa ba za su amince da tayin na eu ba duk da gargaɗin cewa babu wata tattaunawar da za a kuma yi Ƙungiyar tarayyar Turai na shirin ninka tallafin kuɗin da take bayarwa don wani aikin soji na nahiyar Afirka da ake yi a Mozambique har sau biyar bisa ga wata takardar cikin gida ta EU a daidai lokacin da hare-haren ƙungiyoyi masu da'awar kishin Islama ke barazana ga shirye-shiryen ayyukan samar da mai don rage dogaro da makamashin rasha da ƙasashen na eu ke yi karancin makamashi sanadiyar yakin ukraine ya ƙara azamar da ƙasashen turai ke yi ta samo mai daura da gabar arewacin mozambique inda kamfanonin man ƙasashen yamma ke ƙoƙarin gina wata katafariyar tashar makamashi wannan hubbasar na kuma zuwa ne a daidai lokacin da yammacin duniya ke ƙoƙarin daƙile tasirin china a wannan ƙasa ta kudancin nahiyar afirka shekaru uku bayan da kamfanin sojin rasha mai zaman kansa wagner ya janye akasarin dakarunsa sanadiyar yawan shan kashi a hannun kungiyoyi masu da'awar kishin islama ɗin. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi kiran da a ƙara ƙaƙaba ma ɓangaren harkokin nukiliyar rasha sabbin takunkuma a daidai lokacin da ake ta fargaba saboda barin wuta da ake ta yi a wajejen tashar nukiliyar zaporizhia da ke kudancin ukraine a wani jawabi da ya yi da daren jiya litinin zelensky ya yi gargaɗi kan abin da ya kira kwantacciyar masifa da ka iya yin haɗari har ma ga sauran ƙasashen da ke yankin. Muddin a halin yanzu duniya ba ta nuna karfi da jajircewa wajen kare tashar nukiliya guda ba zai kasance kenan an yi galaba kanta a cewar Zelensky. Da Rasha da Ukraine dai na zargin juna da barin wuta a kusa da wuraren nukiliyar. An ci gaba da zarge-zargen zuwa jiya Litini inda wani jami'in da Rasha ta nada a Yanahodar ke cewa harbe-harben da ukraine ta yi da bindigogin atilari sun dira daura da tashar a yayin da wani jami'in ukraine kuma ke cewa sojojin rasha ne suka yi barin wuta a yankin ta yadda za a ga kamar ukraine ce ta kai wani hari. da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya janar Ibrahim Badamasi Babangida ya yi kira ga 'yan kasar da su ci gaba da haɗa kai da haƙuri da juna domin ci gaba da kasancewar kasar kuri guda. janar babangida ya zanta ne da manema labarai albarkacin bikin cika shekarunsa 81 a duniya ya ce wannan shine babban abin da ya kamata 'yan ƙasa su riƙe domin cin moriyar juna duk da bambancin yare da addini da ake da shi a tsakanin al'ummar ƙasar wakilin murya amurka da ke mina mustapha nasir batsari ya aiko mana da rahoton Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewa Najeriya dunkulalliya. General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ke zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru 81 a duniya ya ce haƙuri shine babban abin da ya kamata 'yan ƙasar su riƙe domin cin moriyar juna duk da bambancin yare da kuma addini da ke tsakanin al'ummar Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Su ta haƙuri har su ta addu'a su ta fahimtar da mutane yadda zamantakewa take. A kan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa daban-daban na Najeriya kuwa tsohon shugaban General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ke cikin wani yanayi na yawan shekaru ga abin da yake cewa kullum ana badawa na bayar na faɗa sauran jama'a suna faɗa so akwai su da yawa jama'a sai su yi ƙara haƙuri su daure su kudura a zuciyarsu wannan abin zai zo ya wuce kuma allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina hankali zai shigo musu masu yi su daina irin waɗannan abubuwan Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tsokaci akan waɗannan kalamai na tsohon shugaban Najeriya Alhaji Barde Ikon Allah daga Sulaja na ɗaya daga cikinsu. E to hakikanin gaskiya abin da ya dace kenan musamman a wannan lokaci da muke. A cire wani bambancin addini da shauransu a haɗa kai domin a samu zaman lafiya da ci gaban Najeriya baki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya muke a Najeriya. su kuma su ne iyayen ƙasa shi yasa muke addu'a da kuma irin aƙida irin nashi da ke taimakon al'umma a ƙasar nan to shi yasa muke addu'a da kowa ya haɗa kai ya kwantar da hankalin shi mu ci gaba da du'a'i a haɗa kai ƙasa ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurin mu guda. Duk da yanayi na yawan shekaru, General Ibrahim Badamasi baban gidan na ci gaba da samun manyan baƙi da suka haɗa da 'yan siyasa. a gidansa da ke kan tsauni a tsakiyar birnin Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla, agai da Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To cibiyar Noguchi Memorial for Medical Research wacce ke ke da kwaleji a kimiyyar kiwon lafiya a jami'ar Ghana. ta haɗa gwiwa tare da Japan International Cooperation Agency don horar da ƙwararrun kiwon lafiya goma sha biyar daga ƙasashe goma na Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya fasahar zamani ta ɗakin gwaje-gwaje don inganta ƙwarewarsu wajen yaƙar cututtuka masu yaɗuwa. Ƙasashen sun haɗa da Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Saliyo da Jamhuriyar demokradiyar Congo. Daga Accra ga wakiliyar murya Amurka Hawwa Abdulkarim dauke da ƙarin bayani. Cibiyar binciken manyan cututtuka ta kasar Ghana wato Noguchi a takaice wacce ke cikin babban jami'ar kasar Ghana Legon ta haɗa gwiwa da hukumar haɗin kan ƙasa da ƙasa ta Japan wato GICA domin horar da ƙwararru masu binciken kiwon lafiya goma sha biyar daga ƙasashe goma daga yamma da tsakiyar Afirka domin koyar da su ilimin fasaha na gwaje-gwaje da zumar inganta ƙwararru wajen yakar cututtuka masu yaduwa. Kasashe da za su samu wannan horon sun haɗa da kasar benin burkina faso cote d'ivoire gabon ghana guinea liberia nigeria saliyo da jamhuriyar Dimokradiyyar congo za a fara horas wannan ne wadda hukumar gica ta ba da tallafi sannan cibiyar binciken manyan cututtuka ta ƙasa wato nuguci ta tabbatar da shi a ranar 8 ga watan agustan shekara 2022 zuwa ranar 30 ga watan satumban shekara 2022 horon dai zai taimaka wasu masu bincike akan kwayar cuta da samun maganinta domin su ƙara a kan binciko cututtuka masu yaduwa da kuma sabawa da kayan aikin gwaje-gwaje na zamani don inganta hanyoyin sadarwa a faɗin kasashen Afirka. Da jin haka dai ga abin da jama'ar ƙasar Ghana ke ta faɗi. Idan sunana Lawal Faruk, wallah abu ne mai muhimmanci sosai kuma ya te a very long way ya taimaka muna. Saboda in mu duka mun tuna wani lokaci baya da Allah ya jarabce mu da alloban da ake cema COVID-19 in Gucci Memorial test da ake a tabbatar mutum na da corona ko bai da corona a laboratory su suke yi inda dai zama na basu da yawa ya bari ka iya a samu jawabin test da ake yin nan yana kai awa ashirin da hudu so inda za a doki mutane ko dalibai a je a basu training on modern laboratory technology for infectious disease ina ta ma ya je a very long way to help Africa sosai sunana Ibrahim Khalil Mukhtar wannan taimako da za su kawo magari taimako ne mai kyau domin ka duba garinmu Afirka ko kuwa Ghana ba mu da irin wayannan technicians da za su yi su wannan bincike kuma ya taimaka lamarin magungunan garin nan ba she mun depend on foreign medicine ba kuma domin wani outbreak ma ne ma nan garin nan mun yi bincike mu samu bayan su ma sun yi karatu za su su karantar da wayanda suke nan mu samu masu ilimi da yawa nan sunana hafiz lari eh wallahi abu mai kyau ne zai kawo amfani da yawa domin in ka duba covid da ya zai wuce inda muna da wannan eh, expertise su ne da ba mu samu covid nan ya spread mutanen kan da ya spread. kasar japan da hukumar gica za ta ci gaba da tallafawa kasar ghana da yunkurin samar da ingantaccen kiwon lafiya na duniya kuma za su ci gaba da hada gwiwa da cibiyar bincike na nuguchi domin samun horo nan gaba da sauran ayyukan da zai inganta tsarin gwaje-gwajen malama asiya ahmad kwararren jami'ar kiwon lafiya daga dakin gwaje-gwaje daga ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan birnin accra ghana ta ce wannan mataki mai kyau ne amma mutum goma sha biyar ya yi wa jama'ar afirka kaɗan ina ganin kamar program na ya yi sosai-sosai saboda cin gaban ainihin health system da ke cikin afirka duka to ainihin mutane ko goma sha biyar da ake cin nan ne a zance na dai bai yi yawa ba akamata a kara ainihin mutanen don gari daban-daban ne a nemi mutane sosai a bari a training su sosai su zama mutanen da ke da kwararriyar labari ko kwararriyar knowledge kan wannan diseases da da fight a cikin eh, african munga training ne ya yi ya zama mahimmanci sosai da kamata a yi amma ainihin number of people da suke neman su yi su yi wannan training nan ne da dai kwanta da ni ba kamata su kara mutane da yawa. Nasarori da aka samu daga horon da aka yi a baya-bayan nan wadda kwararru 42 suka samu horo tsakanin shekara 2019 da shekara 2021 sun nuna wa kasashen su cewa baya ga horo da suka bai wa abokan aikinsu sun kuma ba da gudunmuwa a kasashen su a lokacin bullar annobar cutar covid-19 musamman a fannin sa ido da saurarar kararraki hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka a accra ghana an gaishe ki hawa abdulkarim to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda mustapha nasir batsari ya haɗa mana daga najeriya akan zaben ƙananan hukumomi a jihar neja a yanzu haka dai an shiga takun saƙa a tsakanin majalisar dokokin jihar Niger Najeriya da kuma hukumar zaɓi mai zaman kanta a jihar Niger. Dangane da sanya lokacin gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kuma kansiloli a jihar Niger. Hukumar zaben jihar Niger dai ta sanya ranar biyar ga watan Nuwamban wannan shekara ta 2022 domin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi guda 25 da ke faɗin jihar Niger. Wato gabanin babban zaben gama gari na Najeriya da za a gudanar a farkon shekara ta 2023. al'amarin da majalisar dokokin jihar Niger ta ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa amma kwamishinan ayyuka na hukumar zaben jihar Niger comrade ibrahim aliyu tun ganwawa ya ce sun bi dokoki da suka kafa hukumar zaben saboda haka za su gudanar da zaben su. a na ɗaya a dokance kundin tsarin mulki na najeriya shi ya kafa hukumar zaɓe na jihar neja kuma kundin tsarin mulki na najeriya shi ya ba majalisar dokoki na naija dama ta yi dokoki abin da ya shi zaɓe kuma ta yi wa'annan dokokin kuma wa'annan dokoki mun bi su sau da ƙafa ba tare da mun samu wani mishikila ba saboda mu ma muna da lauyoyi sun yi gadin namu abin da muka yi shine mun kira stakeholders meeting kuma stakeholders nan muna da register political parties guda goma sha takwas a Naija. da muka kira stakeholders nan meeting cikin fatin nan goma sha takwas ba wanda ya ci bai yadda ba saboda haka tan tebur da muka bayar an yi adabtin wannan ta tebur kuma doka na jihar neja wanda majalisar dokoki ta yi ta ba da kwana talatin ne amma mu mun ba da kwana wurin ɗari da wani abu don mu ba kowa dama a samu shirye-shirye da batun campaign party primaries da sauransu da kuma substitution na candidate to saboda haka a dokance mu ba mu kare doka ba kuma abin da doka ya ce na zaɓe shine cewa na nan Niger idan mu muna zaman kanmu ne kuma baka taba je inda gwamnatin tarayya ko majalisar senate ko ref suka yi ma hukumar zaɓe na tarayya katsalandan ba amma suna dama su ba da shawara to amma shawarar nan ba mu iya yanki ta sai da critical stakeholders kuma har yanzu gwamnatin neja ba su yi mana katsalandan tunda an yi zaɓe kwanta gura mai girman gwamna na jihar neja ward ɗin shi ma uh, jama'iyyar hamayya ta ki kuma bai mana katsalandan ya ce mu juya ba saboda haka mai girma gwamna yana ba mu goyon baya gwamnati tana ba mu goyon baya ko su kuma 'yan majalisa muna fata za su ba mu goyon baya saboda su fatoci ba wanda ke complaining saboda haka kuma mu su muke ma aiki mun zanna ba wanda ya rubuce bai yadda da jawalin zaben mu ba saboda haka yanzu a haka muke to sai dai majalisar ta ce kokarinta shine a bi doka da suke ganin hukumar zaben ta saba wa bin dokoki na gudanar da zaben in ji ɗan majalisar mai wakiltar ƙaramar hukumar agwara honorable muhammad bello agwara ba wai mun hana kar ai wannan zaben ba ne abin da muke son mu gaya ma ainihin hukumar zaɓe na jiha a niger da kuma mutanen niger baki ɗaya shine mun ga tsarin da ainihin su hukumar eh, zaɓe na jiha ta fito da shi ya saba ma dokoki daban-daban doka na farko ya saba ma doka na ainihin electoral act na national sannan kuma ya saba ma ainihin doka wanda mu muka aiwatar a nan gudun na jihar Niger na gudanar da zaɓe na karaman hukumomi a bisa ga dokan karamar hukuma shi yasa muka zo muka duba da suka fitar da wannan mu muna tunanin ya kamata a ce su suna da ainihin lauyoyi da suke eh, sa su kan hanya da muka ga sun fitar da wannan timetable yadda za a yi zaɓe muka ga ai wannan ma ya saba ma doka menene ya saba a cikin lokacin saboda idan ka dubi uh, uh, dokan shirya zaɓe da muka fasin uh, a nan majalisa sashi na 20 ya ce duk wani zaɓe da ainihin hukumar zaɓe na Niger za ta shirya da zaɓen karamar hukuma ya kamata ta bi tsarin abin da ainihin Electoral Act eh, ya ce. Idan ka dubi kuma Electoral Act shafi na 29 ya yi magana cewa ya ba da dama cewa kamun aje a fitar da notice a yi zaɓe sai an ba da dama kusan kwanaki 180 tun daga yadda za a fitar da notice tun daga eh, eh, primary election har zuwa eh, campaign zuwa wannan zaben a samu ainihin kwanaki 180 ana shirye-shirye in kuma kai ka dubi abin da suka fito da shi bai wuce kwana 50 ba ko 60 to kaga na farko kenan ya saba ma ainihin do. da yake magana akan lokacin babban zaben najeriya da za a gudanar 'yan watanni bayan kammala zaben kananan hukumomi a niger kuwa Comrade Ibrahim Aliyu tun ganwawa ya ce babu abin da ya shafi babban zaben kasa da kuma nasu. Me ya haɗa zaben ƙananan hukumomi da zaben tarayya? Zan ba ƙaramin misali. An yi zaɓe in Boyin State last week. An yi zaɓe Federal Capital Territory. An yi zaɓe Katsina. An yi zaɓe Kano. An yi zaɓe Gombe. An yi zaɓe Benue. To saboda haka mu as far as we are concerned mun bi jadawalin zaɓe mun dokoki ba Federal Independent Electoral Commission ba ne. zaɓe ne na ƙaramin hukuma kuma yana da local peculiarities to saboda haka mu muna nan ga program da muka hito da shi kuma mun bi taryan taryan mun bi kundin doka na zaɓe shi muka bi saboda haka ba mu muka dake wannan decision ba duka party suka zanna inda yau mu muka zanna a matsayin mu na INEC muka ce mun yi decision party suka je suka ce ba su yadda ba to nan ne matsala hukumar zaben dai ta ce dukkanin masu ruwa da tsaki sun amince a yi zaben in banda majalisar dokokin to amma honorable bello agwara ya ce hukumar zaben bata ma tuntubi majalisar ba to in sun yi taro da uh, masu ruwa da tsaki to sun manta sun zo sun samu ainihin uh, zauren majalisa karka manta fa zauren majalisa ma muna da kwamiti da take kula da ayyukan ainihin state inec na farko sun ma zauna sun tattauna da ainihin kwamiti din na majalisa da sun zauna da su a lokacin za a gaya masu a'a abin da kuka yi ba daidai ba ne su in kuɗi suke so don suna ganin lokaci ya yi ne da za su samu kuɗi mu ba kuɗin muke duba ba a'a muna son a yi abu cikin tsari ne saboda in ba a yi abu cikin tsari ba na farko za a tafi kotu na biyu in aka tafi kotu za a yi Allah wadda da sauran majalisa saboda mu ma za a samu cikin wannan karan shi ma mai girma gona za a sa cikin wannan karan kaga it means za a duba kamar mutanen Niger ko kuma gwamnatin Niger ba san abin da suke ba. Shugaban jam'iyyar Abga a jihar Niger Musa Aliyu Liman ya ce dukkanin jam'iyyun siyasa a jihar Niger na goyon bayan gudanar da wannan zaɓe. Mun halarci wannan hukuma ta zaɓe dukkan mun jam'iyyun nan cewa matsayinmu yana nan akan zaɓe insha Allahu ba gudu ba jada da baya. domin babu wani dalili babu wani abu da wanda ya kawo tarniki ga zabe muna ta jin jita-jita wanda ba za mu ɗauke shi ba a matsayinmu na shugabanni ba za mu ɗauki magana a kan hanya ba wadda ba mu da wata takarda da za mu gabatar amma abin da ya gabata shine ita majalisa wasu daga cikin 'yan majalisun sun hita gidan rediyo sun hira da wa'yansu shi ne dalilin mu na yin wannan magana so abin da muka sani matsayinmu especially mu abga shirye muke za mu shiga zaɓe saboda babu wani takarda daga gidan gwamnati ah, bugu da ƙari ma hatta ssg mun ji bayanin shi cewa dokar ƙasa kotun koli kotun allah ya isa ta tabbatar da cewa ta ba da hukunci cewa babu gwamnatin ah, rikon ƙwarya ta ƙananan hukumi ma'ana kyatika so tunda babu kyatika babu kuma wani dalili da zai hana a yi zaɓe. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya A kan takaddamar wannan zaɓi da kai tsaye ya shafi talakawa da ke yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. wasanni a takaice. mu da dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta bada sanarwar dakatar da 'yan wasan kwallo na kasashe guda biyu daya dan kasar salvador eric alessandro rivera da aka gano ya sha kwayoyin kara guzari a wasan da kasar ta sa ta shirya a ranar takwas ga watan satumba shekara 2021 sai na biyu sabri ali muhammad dan kasar jibuti asibiti da aka gano shi ma ya sha ababe masu ƙara ƙarfin jiki da hukumar ta duniya ta ƙwallon kafa fifa ta hana a yi amfani da su a lokacin da ƙasar sa ta buga wasan ƙwallon ƙafa a ranar goma sha biyu ga watan Nuwamba shekara ta da ishirin da ɗaya. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta zargi 'yan wasan da sabawa ƙa'idodi da ma ayoyin kundinta masu lambobi shida da lamba goma sha bakwai da suka hana shan waɗansu kalolin ƙwayoyi yi da ke kasancewa masu ƙara guzari tuni dai 'yan wasan suka shanye wani lokaci na takunkumin da hukumar ta ƙwallon ƙafa fifa ta saka musu da zai ƙare a ranakun biyar ga watan oktoban shekara 2025 da goma sha ga watan yulin shekara 2026 hukumar ta ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta ce wannan dakatarwa ya shafi wasannin ƙasa da ƙasa da na cikin gida da waɗanda ake yi a hukumce da ma na sada zumunci ta la'akari da aya mai lamba talatin ta dokokin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a wani batun na kwallon kafa ana tunanin cewa tauraron kwallon kafa na duniya kuma dan kasar portugal cristiano ronaldo domin ya fice daga club din manchester united wata kila zuwa club din atletico madrid na kasar spain kungiyarsa ta manchester united ta buɗa masa wata kafa kungiyar dai ta manchester united ta sha kashi so biyu a wasannin teburin premier league na kasar birtaniya hasalima kungiyar ba za ta buga wasannin wannan shekara ba ta bana ta champions league ta club club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai Dama a baya-bayan nan manyan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu na nahiyar turai sun so su ɗauki ɗan wasan inda suka yi masa tayi mai tsoka amma cewar da ɗan wasan ya yi sai an bashi shi albashi na tsabar kuɗi euro har miliyan 45 abinda ya tsoratar da manyan ƙungiyoyin na turai da suka janye daga ɗaukar ɗan wasan cewa da cristiano ronaldo a wasan cikin gurbi na mako na biyu na kakar kwallon kafa na ingila an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin liverpool da crystal palace yanzu haka dai ƙungiyar ta liverpool tana matsayin ta goma sha biyu da maki biyu yayin da crystal palace ke matsayin ta goma sha shida shida da maki ɗaya kawai a ƙarshen wannan makon liverpool za ta ziyarci manchester united yayin da crystal palace za ta ziyartar aston villa shi ko ɗan ƙwallon ƙafar nan ɗan ƙasar faransa benjamin mandi da ke bugawa a gefen hauni na bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar birtaniya cewa da man city da ke bayyana to ranar goma ga watan Agusta a kotun Shastar a arewacin Ingila inda ake zargin sa da laifuka guda takwas Abbas da suka shafi fyaɗe hasali ma abokinsa ɗan shekaru 41 a duniya mai suna Luis Saha maciri shi ma ana zarginsa da yin fyaɗe tsakanin ranakun watan Yuli na shekara ta biyu da Agusta shekara ta ɗaya yayin da ababen da ake zargin Benjamin Mandi sun ka faru tsakanin watan Oktoba shekara ta takwas zuwa Agusta shekara ta ɗaya Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanda a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka mamana Haruna Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. wasu manyan fashe-fashe sun bararraka wani wurin ajiye makamai a yankin ruwan crimea da ke ƙarƙashin ikon rasha a yau dinnan talata wanda hakan ya haddasa gobara har alatilas aka shiga kwasar mutane kimanin dubu uku da ke kewaye manya-manyan fashe-fashen sun auku ne a rumbun makamai da ke maiskoye karo na biyu cikin mako guda da fashe-fashe suka auku a wuraren da ke hannun rasha a yankin kasar da ta kwace a shekara ta 2014 rasha wadda bata ambaci waɗanda take zargi ba ta kira fashe-fashe na baya-bayan nan matakan zagon ƙasa sun aku ne bayan harin da aka kai makon jiya sansanin jiragen yaƙi da ke saki inda har jiragen rasha tara suka lalace yau talata amurka ta ce tana nazarin ansar iran ga tayin da kungiyar tarayyar turai ta taimaka wajen yi ta maido da yarjejeniyar shekara ta dubi da goma sha biyar ta rage shirin nukiliyar iran ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta karbi takardun martanin iran daga kungiyar eu kuma za ta baiwa kawayenta na eu din nata martanin kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran irna to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inta suleiman yaro nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'assalam.